shagon 'yan sanda wanda nake buga ma jamus dambe ina buga ma jamus dambe kuskure ya zuwa faru akan yan birnin kebi ku zan faru gaba don girman allah don allah don annabi ku yi hakuri don allah don annabi ku yi hakuri kuskure ya riga ya faru kuma dan adam ajizi ne ba wanda bai dan allah don annabi don allah a yi haƙuri a yi hakuri abin da ya faru sannan kaga ƙungiyoyi su ma wanda na kira neman su wannan abubuwan don Allah su ma ina ba su haƙuri shi ai soja mai na don Allah ka yi haƙuri sannan ɗan mai gidanmu ne don Allah ka yi haƙuri Don sakwato don Allah ina ba ka haƙuri aminu goje don girman Allah ka yi haƙuri faruku don Allah ina ba ka haƙuri alizuma don Allah ina ba ka haƙuri ɓanɓarewa kai kuma na yi laifi baka nuna man na yi laifi ba na yi laifi baka nuna man na yi laifi ba dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ina ba kowa hakuri akan abin nan da ya abusa abusa abusa kuskure ne yanzu nake da da na sanin yanzu nake da na sanin abin da dan girman Allah dan Allah ya hakuri dan girman Allah kai supporter ne na yan kallo kuma kana jin irin turka tirkar da take faruwa a musamman akan bahagon 'yan sanda na hukuncin da kungiyoyi na dambe suka yanke masa a bisa rashin tarbiyya da ya yi akan zagin kungiyoyi da kuma zagin wasu jumla daga cikin bangaren gurmada eh sarar ɗakin gari wannan hukunci da eh, wato kungiyoyi suka ɗauka a matsayinka na shugaba daga cikin shugabannin gurmada ya kake kallon wannan hukunci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a masu kallon mu maza da mata in nema kowa fata alheri ta da kyakkyawan zato a daidai wannan lokaci kamar yadda mai gabatarwa ali muhammad ya yi bayani sunana alhaji sirajin ɗakin gari na fito daga birnin kebbi kuma na zo nan takanas ta kano abuja domin a halarci ajin manon garkuwa amma na yi kitibis da wata wata badakala ko kuma ce wasu rikice-rikice cikin kungiyar damben najeriya wadda take faruwa inda hagun 'yan sanda wato ya yi su da baki wajen wasu maganganu abin da ya shahi kungiyoyin damben najeriya to daga ciki dai abin da bari magana kan abin da ya shahi ne. har ya yi su da baki na ce mu makallata damban na bangaren gurmada da kuma 'yan damben bangaren gurmada wai kauyawa ko kuma ce jahilai wannan magana ta yi matukar harzika mu mu gurmada kuma mun ji zahin magana sosai kuma mun su mu ɗauki tsatsauran mataki amma gaskiya jiya aliyu muhammad ya yi hira da shi ainihin bahagon 'yan sanda ɗin kuma bahagon 'yan sandan ya ba da haƙuri da wasu masoyansa har haka bai sa muka yi ƙasa akwai ba har yanzu ina cikin jin zahin abin da yi amma dai ka san ga al'ada ta ɗan adam in ya maka lahi ya ce ka yi haƙuri ko da dai baka yahe mai ba za ka rage jin zahi gaskiya zahin ya kwanta bisa ga eh, yadda na ji bayani kuma wannan hukunci da ƙungiyoyin dambe suka suka ɗauka wa bahagon 'yan sanda magana ta allah ba su yi kuskure ba sai dai kamar wani ɓangare na ganin shina da bukata na a sassauta mai hukunci ni kaina yana kira ga eh, shugabannin ɓangaren ƙungiyoyi na a sassauta ma bagon 'yan sanda amma a hukunta shi saboda rashin hukunci shina iya jawo sanadiyar gobe wani ba bagon 'yan sanda ba ya wuce gona da iri eh, misali akwai bidiyo da mai gidan damban marabanyan ya yi na cewa shi bayan wannan hukunci da kungiyoyi suka fitar shi kuma ya fitar da eh, wani bidiyo na kware musu baya kana ganin wani abin ya yi daidai gaskiya ya yi kuskure ya yi kuskure kuma eh, na zo da ahuri na in zauna da shi in gwada mashi kuskure shi idan aka yi abu kungiyance ko da bai maka daɗi ba matsayinka na mutum ɗan adam eh, bai kamata ka hito ka kwarewa abokan sana'arka ba saboda ɗan dambe da kake gani mu ke kiyon ɗan dambe mu muka san abin da a ɗan dambe dokosu sun sani amma dai mu ma mu sani dan dambe in kar yanke uwarka ka bashi ya canye gobe yana tambayar ka ina kishi uwarka ka yanke ka bashi don haka tunda mutum ne wanda ba a gamawa ba a gazawa ba a tsayawa ba shi yabawa bai kamata ka samu sabani ko kuma ka samu rashin jituwa da yan uwan sana'a ka kan dan dambe ba kuma ba wani abu na sun kai mai muni ba ko sun kai sadization ba a'a hukunci na sun kai mai amma kai kana shawa ce sai ka roƙa mai a sassauta mai ra'ayi wannan shi ne abu na biyu ina kira ga ƙungiyar dambe don Allah mu ma idan za su yanke ma dan damba hukunci na kowane irin bangare muna da haɗaɗɗe ƙungiya ta dambe ta ƙasa wadda ta haɗa jamus da gurma da kudu kamin su kai ga yankewa su kira mu saboda ana iya samun contradiction ka yanke ma ɗan damben gurma da hukunci bai sake dambe kila ni dan kallo ina da shawa kuma mu an riƙe da gidan Kano misali ko gidan Zaria sai mun ka ce to sai ya buga shi ko mai gidan dambin nan in mun ka bar zuwa gidan dambin gidan dambin ne ya mutu kaga an samu matsala amma in an ka kira an ka hada kai to ina ganin insha Allah za a ci za a kai ga yaci to misali abu na karshe Alhaji Sirajo wani kira zaka ga yan dambe musamman wanda suke irin wannan rashin tarbiyya na irin yin irin wannan maganganu irin abinda ba ga yan sanda eh magana ta gaskiya ina kira ga yan dambe na kowane bangare bangaren gurma da jamus da kudu da ya kamata su fahimci eh, duniya ya kamata su fahimci abin da ake ce ma duniya ah, rashin ɗa'a ba abu bane mai kyau a gidan kuma idan baka da ɗa'a zaka zama daban sannan babu wanda ya rashin ɗa'a ya cimma bukatu yan damban dama suke zuwa su nemo ma kansu da kansu a sirrai sun yi ɗa'a bare dan dambe yanzu da wani asirin komi bai da wato da zai gidan dambe masu kallon dambe ne za su ga sha'awan shi su je zuwa neman mashi asiri to ashe ko in ya zama mara da'a ina ganin wani zubin zai nemi wannan abin ya rasa don haka ina kira ga 'yan dambe da su zama masu da'a masu ladabi masu biyayya ga uwayen gidajensu iyayen gidajensu su ne masu gidan dambe da 'yan kallo saboda idan an kwana ɗari ana ruga ma ganguma in babu ɗan kallon da ya shigo baka da amfani hmm. haka zalika an kallo in miliyan dubu dubu ka baka kana gidanku in ba a buga ganga gidan dan baka tobu ba za mu yi a sunan gaba don baka buga kowa ba ah, abu na karshe ina kira ga masu gidajen dambe da mu makallata mu haɗa kai a kira gangami wato ina nuhin mitin ko in ce taro ko in ce a kira mitin na masu ruwa da tsaki na ɓangaren makallata na gurmada da na jamus da na kudu a hada da masu gidan dambe don a zauna a tattauna a hidda mafita ta kashe rashin da'a da biyayya a cikin wannan harka tamu ta dambe al'adun gargajiya Yeah, yeah. Eh. kai kamar kana yi za su daga wannan lamba malam malam dabbar garu kuma da kada malam malam dabbar garu ku fito ku ba shi da bebe ku kowa gyara hannun shi ko ina na ya kare ana daure shi amma an ya kare a zuciya shi ke nan duk wanda ya bari zuciya shi ta mutu wallahi tallahi wanda ya koma gida ya je ci gaba da karatu amma duk ba a yi ta da karyayyar zuciya idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu rana ita ranar lahadi eh, akwai dambe da za a yi haka da ɗan sanda da bahaban mai tubatara dambane na moto wanda za a buga a kwashe duk wanda Allah ya bashi nasara ya ci moto a kan ɗaya can za a yi shi ranar lahadi sa'annan idan mun yi wannan kwanan din kuma za mu duba mu gani sai shi wannan ya gama shi lafiya mai muna fata ya gama lafiya mai sati da sama za mu ɗora kuma kwanan din shi da shi da annin fata isarta in Allah ya yi sa amma ranar lahadi ba hakan mai tafasara ba hakan shagon 'yan sanda dan ba ɗaya tan a buga a kwashe wanda ya ci ya san wuta idan Allah ya kai mu rana ita yau kowa zai da ba ba wannan ma kana da masoya yanzu ai yanzu ne ba wanda Nashi Abba. Let us garin wasa kuma a shi ba da garin wasa ba ya san da wanda yake dindi ya san da wanda yake dindi ba zai yi ba ya san da wanda yake dindi ya da wanda ba ya san da wanda yake dindi ramadan ka gyara malam malam ka gyara jira ubannin kai jira ubannin kabi sama'ila

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كشف الله يا سندا ويا عفيني يا قوة داعي يا عفيني سنة داعي يا أجرات يا أمريكا تكريكا يا أجرات يا أمريكا تكريكا لك دلك Malaria